بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة نعم. أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci cikin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na sahabbai domin mu karanta alkur'ani mai girma karatu da fassara da saurare yau ma wannan yammacin na sha tara ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da yammacin goma ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da uku insha Allah ta tabaraka wa ta'ala za mu fita karatun mu na yau a can biya jiya mu yi karatu zurul anfal har muka kawo inda Allah ya ce ya ci mu dai da muka yi imani da Allah cewa in kaddara ta jito faɗa ya hable sa da kafirai suka gamu da su suka yi kafin cirko cirko Allah ya ce wallahi kada ka yanzu ya yarda juya a kafiri salatu wa nuru muna da ba Allah ce ko kadan babu kare kada ku juya ba wala ba kafiri kuna son rayu tsoron mutuwa da hannun shi Allah ce ba'i da Allah ya gana ya ce amma wa wani yuwallihi yawma idhin dubura kuma duk wanda ya baka ka zai bai shi ka da gudu wai don fara rayuwa Allah ce illa mun ta harifa sai fa in ko dai ce bugu na ya sai juya yi zan ko mai karkata zuwa shiga cikin wasu sahun ɗan wane mu na ya su da su ya ce duk wanda ya gudu ba da waɗanda da zai bai su ko dai ya juya ne saboda ko kodayya ko kuma a ya can juya ne saboda ya fada cikin wasu ‘yan uwa ya karbo da su Allah ya ce ba kada ba a daga da bin mutumin da ya koma da fushi na daga Allah madaukakin sarki wa ma'awa ku ce hanara kuma tattara shi gobe kiyama ranar tashin kiyama jihana mun kuru da Allah bai ce khalidi da fiya bai ce khalidi da fiya sai ce wa ma'awa ku jahannama wa bi'sal masir makomashi jahannama kuma tirda ce jahannama ke akoma mummi muminin da ya yi imani da Allah ya to ya ke daga kalmar Allah ce kuma ya zama sanadiyya ya koma jahannama Allah ce fir sha a ce jahannama ce wanda ya to ya ke mutunci kashin sai jahannama amma bai ce talibi ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الصحة من ذا الله يتي دم متمن لا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ina roƙon Allah nan gafara allazi la ilaha illa wanda ba wani abin bauta sama da kasar shi wa atubu ilayhi kuma ina tuba zuwa gare shi manzo Allah ya wannan kalimar sata kalimomin sun sa an gafarta mai zunubai ne ko da ya gudu fagen baya ya gudu fagen fama ma ya zo ya roƙi Allah da waɗanda kalmomi Allah zai gafarta mai ko da yake ya zo ma kaba'ira babba amma saboda girman kalmomi Allah ya gafarta mai wannan abin da ya lalai don haka in mutum ya gudu fagen ma ya aika kaba'ira amma ya roƙi Allah gafara yana gafarta ba irin mutuwa da shi bai ba irin mutuwa da shi kafai wannan ya faɗa muna ƙarfafawa da ƙarfafa zuciyarmu ne cewa kasu yarda wurin bikin Allah a raina kurarsu a kima su dauriyar su ta zama yar kaɗan bi daga ta wanda duk da kai don duniya bai don ta kama ko lahira bai gudu ba kai da kai don ka samu shahada kai za ka gudu shi ne Allah maɗaukin sarki ya cira ta da mu ranar ɗakin badar da annabi ya ga sai zahi kafirai mutum dubu sun ruho su ba ba ɗaukawa ba ragi ba ragowa dama Allah ya ce la na fi mu'minin la na fi mu'minin illa wala dimma na'am wa ulaika humul mu'tadun Allah ce la na fi mu'minin illa wala dimma ba su yin raguwa ga mu'mini illa wala wala dimma duk alƙawarin da a gare ka tsakaninka da kafiri ya ci nasara gare ka nan ka gama yawo duk alƙawarin da a gare babu shi wallahi wala zimata ba su raga musulunci kafiri iya sami sa aka duk zumunci gurin da ya lalace to shi ne Allah manzo Allah ya kafire mutum dubu su ruho suna su yi. wasu su maha yara sun rakuma wasu su mahaya dawaki a yau shida manzo Allah kawai ya duka ya ya ya jinji wata tsakuwa ya jefa gefen kai sha'atul wujuh duk hukoki sun makauci duk mutum dubu ɗin ga bare rage zuwa ba wallahi sai da sai da ido ne suka cika da kura sai ya fita sun gubi ya kai hari sai iya kama murza ida wani babban makami na hanta bashi shi na bayan an gama yaƙi Allah ya saukar da ayaka yana musu da labarin limomin da aka yi musu sai ce ma annabi ba ma mara mai ta ba taqatuluhum walakin Allah qatalahum hmm. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم shi ne Ubangiji yake wada muku ranar yakin badar kun kashe mutum saba'in kun kada mutum saba. Allah ya ce ku yi kakama mumini ya ce na fara tawali ne kaskantar da kai kai ga Allah yayi sadaka yayi godiya ba ta shi yake yana ta tattaga ba suna kaho ba kamar na farashin siyasa ba ta shi suka gani da kowa a ai boris da motoci ai mugun mugun da hankali kowa ta yi saboda jahilci wannan nasara daga Allah ta fito ba daga ƙarfin ku ya kudai so da yawa an kada mai kuri'a da kuri'a sai mai yawa amma kuma a mallake shi a bara mai gari a kashe shi a cikin Allah ya baka nasara ba ka da hankalin mutane ka kai ba ba guje-guje a kai ba me ake yi godiya a kawa Allah mutum ya da kasa ya girmama Allah ya ce Allah na gode alhamdulillah ya jiya wani aiki kai ba ba ra na mutane a kai ba a adawa ana yi musu gori da albarka a kai sai Allah ya ce manzo Allah ka kutar da kai ku dora sakama falam ta katulu ba ku kashe su ya ji mu muka ya ji Allah walakin Allah ka talahu sani Allah ya kashe su ai falam taqatuluhu ayyuhal muslimuna bi badarin bi quwwatikum ba ku ku kashe su ba gobe da ne yakin badar da karhin ku walakin Allah qatalahum bi nasrikum shi Allah shi ya kashe su bi nasrikum alayhi ta inda ya taimake ku akan su wa ilka'ir ru'bi bi qulubihim ta inda ji ha tsoro a cikin zukatan su kaga za a yi mutum ɗari uku sai mutum dubu babu sanyo Allah saboda Allah ko mutum ɗari uku ga ba da makamai sun ka hito cikakku ba sai an ka taho su su tari fatake su fashe abinda suka tsawo daga shan saboda duke su da aka kwace makka ku je ku tare su sun hishe ku gidajen sun kwace muku dukiyoyin ku je ku tare su ku kwace kan tasowa fatake ayarin su kai wuce rakumin hanzi a samu su mutum goma takkar ma ma haka yi da gaba ga waɗanda suke bi suna kulawa shi ne suka ba su shirya wani yaƙi ba to shi ne Allah ya ce a haɗa muku amma sai ga an gama yaƙi kuma Allah ya shigo ciki da mala'iku an kashe mutanen nan da suka tafi kariya an kashe mutum ɗari an kame mutum an kashe mutum saba'in an kame saba'in Allah ya ce Allah ne ya yaƙe su lokacin da ya kaɗa musu kamfanin tsoro suka hirgita da ya saukar da mala'iku suka razana su Allah ce ta da ka jewa ka ga ya cika idanun mutane wa ma ramaita ba sai na kai jewa ba idan ramaita lokacin da kai jewa. bil hakikati, bi gaskiya al'amari anta ya muhammadu ba kai ne ka je idanun mutane ba bi ka fadatin min turabin in ka guda ta turaya bi anna kaffan min turabin saboda tahi guda na turbaya la yamlau uyunal jayshil kabiri wa a ce dan tahin ganau kasar da cike ta cika idon mutum dubu cikin haya inda gaskiya za a kenan yana kihawa wai yawai ta kasan nan wai yawai ta tahin nan wa kai mai ita yanzu in ji kihon tahin kasa daga nan yana kai wuri tsayin liman yana kai kenan Allah na ya kai jiwa na inda an sani ba ugundi ne dai na an kai jiwa a iyar mai to shine Allah ya ce ka sani Allah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba kai ka kai tahi guda ya cika ido runduna ta mutum dubu ba ba kai na kana ibn abbas abdullah na abu ya ce aka da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdatan min turabi manzo Allah ran nan da ya ga yaki yaro ko ba girma ba arziki ya ɗigi tahi ɗaya na kasa fara fara ma da ya yi wujuhul mushrikin sai ce wa ta kusko kin mushrikai da ci shahati wujuh fuskoki duk sun makauta aka ce wannan magana dai wannan yabka ahadun min ba wanda ya rage cikin su illa asaba ainahu wa man karahu min tilka ramyati ba wanda ya rage cikin da mutum dubu ba ce kowansu da hancinsa da idonsa sun cika da sun cika da kasa in ka shaƙa ka yi shi da kasa ta wuce ma cikin hanci idon ka ba su da ba dani fawallu mudubiri na baton yaki sai yau sai ya canza kai suka juya baya da gudu duk da kowansu bai gani sai suka juya baya da gudu shine Allah madaukakin sarki faɗa ma manzo Allah cewa ba kai kai jiha walakin Allah harama Allah jiha bi isa li zalika ilai yi inda tsara da wannan takuwar tsahi guda zuwa gare shi fal amru fi haqiqati min Allah kenan al'amarin jiwa nan daga hannun Allah yake kenan ba hannun annabi sai dai ba Allah ya ce ya yi wannan taimako ya shirya wannan yaƙi yadda fakake sun ka tsere da dukiya an ka hada su da masu kariya kuma ya saukar da mala'i ya jefa musu tsoro ya ba ku nasara a kan suna mutum ɗari uku da yan kai suna mutum biyu Allah ci wali wuli al-mu'mini na min bala a kara domin yayi ni'ima bisa ga baka ba jarraba ta ba ni'ima ci kun san ta Allah ya ci waya bulukun bi sharri wal khairi ko yana yi muku ni'ima wani lokaci da alkhairi wani lokaci da sharri sharri na iya fi wani lokaci punishment din kuna haka saboda an kun wan sama kuna cewa billahi allazi la ilaha sai dai kai dai kama ta kame da kasa sai Allah ya dan jarabe ku da wani ku dawo kuna cewa yau kana ka Allah Allah kana ka Allah ya bana yau ina da kai ko ya jarabe ku da haka ya stop da ai yanzu ban da kan ba to na ina mutum zai ta kai ai dole sai mu ce ka ce wajen an da an ga kun san sama kuna ne kowa bai isa ba sai jarabe ku da wata halayya sadaka ku dawo ku yi tawari da shi ne Allah shi ya yi ni'ima wannan ne ga mu'minai bala'an hasanan wato ni'ima mai kyau ai fa Allah zalika liyan haram kafirina wa yun'ima ala al ya ni ya wala an da kafirai ya rinjayar da mu'minai da suka yi imani da shi bil ajali ya ba su lada wa nasari da makuwar gani ba su koma ga gani ba sun tawo sun samu waɗanda suka ce sai sun kakashe su don da an kai wannan haɗuwa abu su ya mai aiko ma abu hali cewa mun tsere da dukiya mu ku dawo ku ta batun ya ce ina wallahi sai mun zo badar an yanka rakunma an sha giya mata su yi muna kiɗi da wake-wake duniya ta ce sakamakon mu mun na muhammad da mabiya ne wallahi ba a ji an ci maka kan ta ji tsoron an an wanga mutum ya tsaci wallahi ba a tsari a ce an ji tsoron a shi Allah gamawa na yake so sai aka gama su ko badar dama annabi ya iso bada duk da duk da batun shan giya sai ya tashi sai kiya ta tashi kan kawo mu ko kai a cikin bayan da cikin wai Allah ya ce ya yi wannan hadin ne saboda ya taimaki mu ne walakantar da kai kiyayya da cikin tsawon zamani an yi musu ni masu aiko masu fici manzannai da bafi littafai an yi musu dukkan kara suka mutunce ma Allah Allah ce wallahi yayi wannan gabin dan bizan ne saboda dai da walakantar da kafire ya gwada mu ne na tare da su kuma lalle an gwada musu tare ko ba gwada musu tare ba yan uwa wallahi an gwada musu tare to Allah yana tare da mu ne ya yan uwa Allah madaukakin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala inna Allah sami'un alim Allah mai ji ne ga san dukkan ba'a sami'un ya qawalihim alimun bin yasi ya san maganganun da suka faɗi kuma yana yana tare da niyoyin su a walin da halayen su Allah ya ce zalikum zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin Allah ya ce zalikum zalikum allazi hadatha wannan abin da kuka ga ya faru min katalin mushrikina na kashin kafirai a yakin badar suna kawo da su adda duniya su adda ƙarhi wa nasirin mu'mini da abin da ya faru albadar na taimakon mu mumini Allah ce gaskiya ne wannan tabba haka yake shine Allah ce zalikum abin da yasa kai wannan abin saboda wa annallaha muhidu kaidin kafirin Allah mai mai walakantar da mai rauna na kaidin kafirin ne su kulla su kulla su kulla sai Allah ya mai da kaidin su mai rauni wanda jiwa da an sai ba ita ce farkon jibar manzo Allah manzo Allah ya yi gefe gefe da dukkan su in yaƙi ya kai yaƙi matsala yi matsala manzo Allah yana ɗibar ta iya cewa kuma lallai nan duk wanda a cikin rundunar matsayi da sun cika da sun cika da kasa ya taɓa jiwa gida ne ka iya yi hijira kafirai sun zauna darun na dawa sun yanke hukunci a kan ɗaya uku ko dai mu ɗarme shi ya bar haɗuwa da mutane ko kuma a'a mu yi sai da ni ko kuma mu kashe shi sai aka yanke hukuncin kashi ya yi saboda irin ta daɗin baki gida yana kawo ta jama'a ya kawo mutane. hari yan karar ɗarbe shi mutane yan ɗaukan maraina suna ya biyo dare su ɗauki an ka yanke hukunci kashi ya fi zama matsala. suka taru suka kewaye gida ne a karan a kashe shi mala'ika jibril da yake saukai ce daga mutanen makarin sun yanke ba hukunci kisa don haka ya kafa kwana bisa ga shi kisa sai ya kira aliyu na abi talib ya ce wani mutum ka zauna min cikin ka ya kwana ka hirai su da ku nai ki yi hijira su yi gari ko da suka hama ba ni na bishina in kun sun kashe shin hadu aljanna ali da ajibe ce ni ba da ya manzo Allah in dai haka na kira ni ni kai da raina ya manzo Allah da Allah sai abinka aje ni bisa kashe shi nan bari aka shi ni kai ka ali ya fata min shi hida manzo Allah da zai hida sai ya tsinta kahin kahin guda sai wata ya wata. kahin nan bai rage duk wanda a cikin taron nan ba sai ya cika mai idanu suka shiga da burda idanu sai manzo Allah ya ce kama hanya abu abubakar sun kauce an ka bar suna suna mun da idan wannan abin da aka samu jiwa kaza ta amma ta yi kowane sun ka ciwo cikin gida wanda sun kai fada da yana jiran lalabe wani lalabe mai da ko ya kai garuwan da zai wanke wuta wannan jiwa ita ce farko jiwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi jiwa yau hunaini ranar da aka je gazwat hunaini an taho an buɗe makka da musulunci shekara ta takwas cikin ramadana sai dai aka samu ayarin mayaka gudan shirgi amma imani bai karo da zuciyarsu ba sun karbar billahi allazi yau kan babu mai ibu da yawa kana ba shi Allah bai sun karanta ka ba ana gangarawa yi sun kai gangare a shi hawa dinawa sai yi musu kwanto suna gangarawa sai suka yi musu ɗauki guda duk wanda a wurin ne ya gudu ran banda banda sahabi abubakar da umar annabi yana ta kira ya ahala abin shaytan ya ahala kaza ya ahala kaza duk wanda ya ji kiran manzo Allah sai ya ɗauki doki ya juyo ya dawo da mu to nan na manzo Allah ya ɗibi kafin hannu na ma ya jefa mu hawa zinawa dukkan su idan su ya cika da abin da suka suka gudu da dabbobinsu da suka tara da su da komai sai aka yi bace sai gashi an tashi ta nan na manzo Allah ka gani ba marakumi rakumi ɗari ya ba mutum guda cikin ba suke basu da mutum da ba don a ɗarme su kasa har an sa suka ce kai manzo Allah ya dawo gida sun yake ya gyara gidansu saboda ya baro ya dawo sai da ya tara sai musu jawabi ya ce halan in kun koma da annabi an bar su da su ya wasu riba ku da annabi su da tumaki da raƙuma wasu riba suka ciya manzo Allah mu yi riba ya ce ta ba ni Allah ba ku rabe musu mu karbi imanin su mu karfafa su wani in ba a karbi imanin nan lafiya ya ci da imani ya samu ba a zama lafiya amma in ya ga ya samu ke cika addinin ga akwai kyau gara Wala wallahi ya raka tana da kyau amma in ya ga bai shiga ba sai da wuce har kan wallahi mu ne da mu an fara amma ba mu gane ko ba da su malama ne har shi ku kawa amma mu an bar mu nan ba a kulla komi da mu shi in bai samu ba nan bai saki imani ne ya samu lokaci Allah yana manzo Allah in ya raba dukiya sai ba wadanda karan mai imani shi ya san manuwa shi ake so a karme saboda rasulullah ina fatan an gane to ne Allah madaukakin sarki ce Allah madaukakin sarki mai togarta mai walakantar da ƙarfin mu'mini da kai da kafirai da kai shi sai Allah ya ce a gaba na in tastaftihu faqad ja'akumul fath na wa in tantahu fa huwa khairul lakum haka wa in ta'udu na'ud hmm. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفرت وما وأن الله مع المؤمنين in kuka nemi taimako kuka nemi Allah ya raba tsakanin da wannan da mutane fa kan ja aku mun fa tabto yazo kun san da so da alƙur'ani ya kawo kalmar fatu ta neman hukunci wa fa'a na, wa bainal qawmin qawmin mujrimin Allah kai hukunci mu da mutanen da suke mai to shi na rata za a taso daga makka an tara ayarin mutane yace yace Allah ga mu za mu na badar mu kare dukiyoyin mu ya ubangiji ayyuna kana afjara wa aka qada alirahim fa'ilhu al ya Allah ya da mun kai duk wanda ka san shi ne mafi fajirci gare ka ya Allah mafi yanke zumunci ya ubangijin ta ne Allah Allah ka Allah ka walakantar da shi da an ka taho kuma ga rundunar su ta hadu ga ta manzo Allah yace Allah ina nana ta addu'a da Allah na ina roƙonka cikin mu duk wanda ki zama fajiri gare ka wanda ya zama azzalumi wanda ya raba zumunci ya Allah ubangiji Allah ta iya gatar Allah ka walakanta shi a gudu ya yi shi ne Allah ya bashi amsa Ya ce in menene in ta mu in kuka ne Allah shi hukunci bakar ja akum fasaltu hukunci Allah ya zo kun ganai mina na hukunci Allah a in wa in in sun in kuka ne Allah ya taimake ku makana to wannan roƙon Allah da kuka yi Allah ya karba ai wa in takufu ya ma'ashara quraish an harbi rasulillahi wa ma'adati wa anil kufri billahi wa rasulihi fa khairul lakum in ku a wannan fatahu da kuka roka ya riga ya zo muku faqad ja'akum fatahu wa huwa al-hazimatu wal qahru wa hadha ala sabili tahakkumi bihi akati ya roki Allah Allah ki ai bude da ka roka ya zo saboda gashi an rosa ko an kashe ku kuma sannan an walakantar da wasu daga cikin kuma an kwashe dukiyar wannan abin da ka roka ya zo قال الطبري في رواية الزهري قال أبو جهل أبو جهل يوم بدر رمضان اللهم أينا كان أفجر دول دين كتن شمتي فاجرتي وأقد على رأي فاهين اليوم أي أحلك وانا من الله كان كاشي فأنزل الله إن تستفتحوا إن كنت نيمي الله يمكنشي فقد جاءكم الفتح أي فكان أبو جهل هو المستفتح شيء يروكم الله وانا الله يربى وتنشي فكان يبدأ النبي الله جاءت وانا to an كي كامتو yan wanka mutum saba'in sun mutu kuma an kame mutum saba'in an yi hukunci da kasa da Allah na wannan yana karantar da mu mutumin da ya zalunce ka ya birkice baki yana ta cewa Allah wanda ka zalunta mu Allah waɗanda suka yi ka san akwai mai zalunta mutane shi ya haice ka kuma ya dawo yana cewa Allah shi idan muna da zalun manga. Allah duk wanda ya zalimi Allah ka kille mai rami Allah ka kille mai kawo Allah kai mai kaza kuma shi ka zalunci amma sai yayi amfani da dubara ta wayo ya gwada kamar wasu wasu na annan suna ta dai to sai ya irin wannan addu'a Allah saboda ba a da ba sai addu'a nan ya jiri da ta kuma gare shi kuma yadda da kyau kamar mutum da zanai da ka zalunce shi ka cuce shi bai da inci bai da hakki ka so ka ci mai Allah dai bai ba albarka Allah ya nakasa ka kuma Allah ya san kai ka zalunce misali kamar ɗanka ya fahimci addini ba ka ya fahimci addini kamar yabi annabi Muhammadu gargajiya haka so a sai ka ce ko ba ni garewa ne kai ya gare ni kuma na ce Allah ya dai mai albarka sai haka komi bai samu saboda shi Allah ba azalimi na ba. addu'an nan za ta dawo maka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum malam ya ajal au da au ya da ubi zulbin dayan ku in ya roki Allah Allah na karba mutukar bai gaggawa ko kuma ya roki zalunci ko yanke zumunta ni da wani kada Allah ya saki hada wannan addu'ar ta ba a karba wane da niwa magana a kan ya bar harkar da kasu in bai bari ba Allah ya dele mai albarka albarka ta ka za ta ɗebe Allah bai bari ta ɗebe saboda shi Allah ya san bisa ga gaskiya wannan mutunci shi yasa in ba ku manta ba ku yi hakuri da Allah da magana an yi ta da albarka ne ta tsala amma ta ɗebe kilo ne shi ai ta ɗebe saboda kila ga wani talakana wani bai da girma wani bai da wani abu to da addu'a tana ci da yanzu babu ko guda barkata saboda haka addu'ar da an kawo mutumin da aka zalunta Allah bai bai daukar ta kai ga wanda aka zalunta wannan da yayi ka shi za ka koma gare shi ka cuta mai don haka in ka san baka da gaskiya ga mutane kar ka ci gaba da roƙon Allah ka ga ko za ka kai wallahi Allah bai kai inda kan bisa gare ka za ta dawo ta ci saboda shi Allah ba zalimi ba irin ka bai inna Allah harama alaikum zulma inna Allah qala inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama Allah ya ce ni na haramta ba kaina zalunci kuma na sanya shi tsakanin haramtacce don haka in ka shi nan an kai mugun ya addu'a ba da ake shari'a ba shine Allah yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i illa man Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim gaskiya Wa وكان الله سميعا عليما الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء الا man ظلم ba a son mu ya bayyanar da mummuna ta magana Allah ka ɗebe ma wani albarka Allah ka halaka wani Allah ka wani ka yi baka isa ga wani kuma alhali bai zalunce ka ba bai yi ba kuma kai ba ka dai so ne shi yasa ka karo kan mai ubangiji Allah ya naka sai da ba ka wani kai har da Allah ya so shi to Allah ya ce wa ba ya so irin wannan addu'a ko kai ba ka da kafi illa man zulima kai fa wanda aka zalunta wani ya gwada ba karfin mulki ko ya gwada ba karfin dubara kamar irin masu bindare, ko ya tare ka da makami ya gwada ba karfi to irin waɗanda in kai addu'a akan su Allah ya tana kamawa ya samu zuwa Allah ya ce hattara iyyakum wa da'wat al-mazlum hayyan ku da addu'a mutumin da aka zalunta fa bai laysa hawa bai na lahi hijabun ba ka mushamaki da tsari sai Allah ko kahiri ka zalunta ya ce Allah ka gane wani ya gwada mini kai shi saboda ya yi ban da kowa Allah sai kai Allah ka isa min ga wani wallahi ko kahiri na Allah ce ko kahiri na sai an ba mai hakki ne ga da abin da kai da haka yan uwa in za mu yi addu'a abuja ne ya yi addu'a ta haɗiya kai ne haka duk wani azzalumi da zai yi addu'a malami na ko sarki na ko wani ɗan kasuwa na ko uba na ko wata uwa ce duk wanda ya wa ɗansa ko ɗan uwansa ko abokinsa mugun ya addu'a alhali bai zalunce bai ya tsare addu'an nan gare shi za ta koma ta ci Allah ya tsare to ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala shi in tantahu in ku kun ka hadu to huwa khairul lakum ma'ana wa in takuku ya ma'ashara quraishi in kuka kame ya ku taron quraishi da makamantan ku an harbin rasuli wa ma'adati wa kame daga bari ya karman zo Allah wa ma'adati da adawa da shi wa anil kubri ka tuba daga kafirci billahi da Allah wa rasuli bar kafirci wa manzonsa to fa huwa khairul lakum fi dunyakum wa akhiratikum ya yi ku zama alkhairi duniyar ku da lahira wa in ta'udu Allah ce in kuma kuka koma muna nan ba yanzu kan kun roki Allah Allah ya kawo mu hikam yace to in ta'udu in ko hukuma ai wa in tawudu li harbihi kuka koma mai yakar addini wa italihi da neman kashe annabi Muhammadu na ulif li nasri za mu koma da taimakon sa alaikum akan ba ba makawa Allah bai tudar da wanda amu dai Allah jin sarki ce kuma ba ruwa ne walan tudiya an fi a tukun shaya karon da kuka yi na masu karfi da makamai da makida da masu rera waka su sa zarunci Allah ya wallahi ba ruwan mu da wannan karon naku walau kasura ko da ta kai yawan mutum miliyan Allah ce wallahi ba mu ruwan bulanta da ba an kun jama'a tukun shay'an jama'a ku ba su ku yi ruwa Allah ce ta dole ga wanda kuke taruwa ku yi runduna da ita Allah ce ba ruwa nai ba su ya karfafa ku wani abu min azabillahi ba su tare su daga azaba Allah ma ma kasuran awani ko kaka bai mataimaka suka yi waita wani ansaru da mataimaka wa annan Allah hama al-mu'min su sani kullu shi Allah yana gefen mu'minai to inda aka samu rikici wa ne ya ja wa ne ya ja Allah yake gefen mu'minai dai ko kai kokari ka zama mu'mini don Allah mu yi kokari mu zama mu'mini don Allah saboda duk lokacin da tau in matsala ta taho in alloba ta taho in matsala rashi ta taho Allah yana gefen mu'minai da taimako dama Allah madaukin sarki subhanahu wata'ala يتي ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فجاءتهم بالبينات التي فانتقمنا من الذين أجرموا التي وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله يتي هذا ما حكي كريم سورة الحج الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوان كفر الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله يدافع كل واحد كبرهم شر كبير تو ولا يحرموا من شر الله يدافع كل شر الله إن الله الله بايع كل قوان كفور بهاي الجيل kafur mai yawan amfani da takama da wani abin da Allah ya bashi don haka kan uwana kan uwana mu haɗa ƙarfi mu haɗa sharuɗan imani duk sharin da ya zo Allah zai nuna mahita duk wanda ya lura da shari Allah zai da shi wannan ita ce mahita Allah ya yi ta maganganu ne waɗanda ke Alƙur'ani da girma don haka wajibi ne mutum ya cika ma Allah sharafin lafiya da mutum Allah sai Allah ya cika gaba يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون da kuma jihar ta yi guda su da irin kafin rai da taimakonsa da karfafawa ya dawo ya kira su shirya da wancan kira na farko shirya zuwa ga yaƙi wanda za su yi ya yi wannan dina amuru gane fi mutabi na kafaru zafan wala tuwar mutum na bara kira shi da ya wuce cewa ga sura da kowane kira shi da bara nan shi na yace ya ayyu allazina amanu ya man amantu billahi wa sadaqatu bi rasulih ya wadanda suka yi imani da Allah suka gaskata manzonsa kumu ala da'ati Allah ku dawama akan da'a ga Allah wata wa da'ati rasulih da da'a ga manzonsa ya dumu na kuma yi ko ku girma yana da ba ga yin da buwa in dai kuna nan cewa wa Allah da abu da daukaka da girmama Allah da girmama addini ku ku izza gare ku da buwa sai da wannan ne Allah bi hakala bi kabai kai muku nan da aka yi muku yakin badar ku duk inda kuke tare da Allah kuna da'a kula biyayya duk wanda ya ji da ku Allah zai saki kawo da mutum wani ka sace wani gari ne sai Allah ya saki kawo da mutum saboda baya gari a cikin da barka da kai Allah ya ce wala wala ta wannan an kada ku juya daga Allah da ai wala ture du an bi mukhalafati amri kada ku juya ba Allah ta ya saba ma umurninsa wa asluhu wala aka ce ku bi fatmin bi ida ta'i da ce wala ta wannan kada ku juya baya daga bari ga Allah wa antum ala hali kuna jin wa'azuji kira daga Allah madaukakin me yasa aka kira ne saboda abin da yake taro mutane kai mutane ne mu daraja ga Allah gari da suke duk duniya ba wani gari da ake kai su daraja Allah ya kare su daga wani kawo musu hari Allah ya kare su daga yunwa babu wuri noma an ba shi maka ko ina jawo musu akai sana'o'i kowa duniya ta waye kai shi kai a garin da su yanzu sun kai daraja gidajen su aiki hajojin su suka dauko aiki motocinsu a yi ciniki ga kamfuna na na motoci Allah ya ce to ku ji tsoron Allah ya ku bi kada ku yi wa da kuresha maka su faɗa da manzo Allah Allah ya ji girman nafiya mai kai kanga ya ji da kan nafiya wala kan ne ku mu bi dai ku yi ta kan da ta ka ba ba saboda girman ku da'a ga Allah to idan kuka bar da'a nan da ba ka kare su yi yawa da ba duniya ka kare su yawa abinda a girman ku da taimakon ku da'a ga Allah shi ya sa Umar in ya aika runduna zuwa wani gaji da su gari zai kara su ya yi musu hudu ba cewa to abu na farko ku zama masu da'a da Allah sai biyayya ga jagora ku kame kanku daga farin ta saboda kuna tare da taimakon Allah in kun kame kanku daga sabo ba zamba ba ha'inci to kuna tare da taimakon Allah idan ko kai ha'inci kuka kama sabo to da ba ka hira shi iko yawa Allah zai janye taimako na da aka yi shi gare su akan hanyar kundin masu sabo sai kawai ka hira shi nasara a kan shi ne Allah yake ci kada ku yarda ku juya ba Allah ba duk inda Allah yake rayu ku al'amari ni da duk inda manzo Allah yake rayu ku abu ni da don haka mai son biyayya mai son ya samu ci gaba da sanyo Allah to shi ma a gidan shi a sana'a shi a ma'aikatar shi ya ci gaba da wa Allah ta yawa al'umma ka gaskiya yawa yankin ka gaskiya yawa gwamnatin ta gaskiya yawa jama'a ta gaskiya gwamnatin ta akwai ka'idoji da kan bashi cika masu tahowa su biyo gare shi mai uzun ne suna da haƙƙi yayi musu gaskiya in yayi wannan abin ubangiji madaukakin sai yana nan tare zai sanya albarka ga rayuwarsa zai ba shi lada abin da ya yi kuma ranar sashen kiyama ya kiyar ciki da gota in ko wani wani amanar da aka ba shi ya cuci hukuma ya cuci mutane da ya sani ba tare da Allah nan duniya kima su za su ba shi da mutane kuma ya mutu yana wadatantacce ya kuma cikin azaban Allah ba shi ne Allah yake nufi da mu wala ta wala ta wala ta wala ta wala an wa antum Allah ya ce wala ta kudu kan ladina qalu sabina kada ku zama irin waɗannan suka ce mun ji ai wala ta kunu kal kufari allazina kadiru bi zane waɗanda suka ce da kunnuwansu duna qulubi amma zukatan su su karba ba jin wa'azi dai da kunnuwa ka zo yau ka zo gobe ka ji wa'azi amma kai ana maka komi da kaka so ba to inna san alayu yuzi hunaka to yanzu jin nan da kai bai da amfani in dai zuwa ɗaya na kai ka ma marana tsawo amma duk abin da aka faɗi da cewa ka ai kaza bai da kyau ai kaza mai kyau na kai bai bai ko canza bai da abin da ka saba na rayuwar ka ba mai canza ka jin ka ya zama jin banza shi da Allah ke kafa da irin waɗannan da suka ji amma suka wayi gari kamar ba su sai ga Allah ya ce wala takunu kallazina qalu qalu sami'na wa la ilaha illa takunu kal kufari allazina sami'u bi azanin duna qulubihim fa sama'un kala sama'i to kai jin ya zama kamar kamar fa'ati bi anna al da min as-sama'i saboda abin da an faka sudi gaji at-tadabburu fahimta wal istiazu da wasuwa in ka ji magana Allah ka tsaya ka fahimce da zai ka wato haka matsalar ga take Allahu akbar in ka koma gida sai kai yin ba cikar ta akan wannan rayuwar in ita dai an rayuwa ba za ka koma kai wannan shi da ake bukata Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya sake cewa inna jarrad dawab indallahi inna sharrad dawab indallahi sunnul bukmul ladina la ya'qilun na'am ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وبنجي مرة في تركي سبحانه وتعالى يقول إن شر الدواب للي ما في شر الدواب لا ما مش شيء ما دبات ما لا ما في شر الدواب اللي كده ويا أبغى إن الله يا جنبورين الله ما في شر حدث الله كنا بعيدة shine Allah ke ta tubu ala ga mafi sharrin duk abin da ke saka a ban kasa asumun waɗanda a kura ne bai bai ai asumun ladina la yasmauna al-haqqa kura ne da yake ba su ne gaskiya al-bukum waɗanda suke bai baye ai al-qurasul ladina la yantikuna bi waɗanda ba su da gaskiya Allah shi mafi sharrin talika Allah shi ne wanda in ya ji gaskiya ba ta tabi kuma in ya ga yadda kamata a ita bai faɗi ka agalai shi ka agalai Allah shi shi halitta Allah su waɗanda su suka yi da mafi sharrin halitta Allah allazina la ya'qiluna kuma waɗanda ba su hankalta muradin Allah game da saukar da hukunci ba ba ba su yanda muradi ai allazina faqadul aqala wa taraba waɗanda suka rasa hankalinsu allazi yumayyizu bainal mar'i wa bainal khairi wa sharri hankalin nan da mutum ke amfani da shi da rarrabe da gano alkhairi ne wa sharri ne to waɗannan da suka ba su jin gaskiya ba su faɗa gaskiya kuma ba su ba zuciya su ba su tunanin gaskiya to rarrabe wannan su bai kyau na wanga dili na wanga da su ba da mai kyau na wanga da bilan sun ga da mai karya ne ko kuma makaryaci ne ko kuma ƙarya ce Allah shi mafi sharrin talika Allah duka cikin jama'a su ne waɗanda gaskiya ba su ci ba su biyo zukatan su ba su biyo jin ba su biyo su wannan wani wani aibi ne da Allah ya da kafirai da shi kuma tsoratarwa ga mun ne kamar irin waɗancan mutane da suka raba irin gaji kan ya iya kasuwanci ya san wata zai yi aure amma bai san wata za a yi awa Allah da'a bai kan wani a kame ba da a sha ba shi gaskiya duk da ya saba da a sha dai ba wani wanda ba wani na ya saba da sha dai ba mai hana da mai sha dai Allah ce su kika ne ka Allah duk wanda wa'azin Allah bai kama zuciya dai bai kama jiki dai bai razana shi na iya canza shi Allah su cikin halitta Allah babu wani halitta da Allah sai halitta Allah zai zama mace da haka kaga wannan aiko kenan wannan abin karwa shi ne aka ce wato an yi wannan magana ga wasu mutane aka ce na zanar fi jama'atin min bani abdiddari ayar da ta sauka ne ga wasu jama'a daga cikin kabilar banu abdiddari larabawa ne aka ce lissato aka ce kanu ya kuluna na hali sun mumbugu mu, an ba ja abin muhammadu mu kan wallahi kurame kuke baye kuke ga duk abin da muhammad ya zo da shi kuma sai da suka ji za a yaƙai wata wajen wani bikalin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a abu jihadi suka ji Abu Jahal na gayyata mutane zuwa Badar sai dai suka shigo cikin wannan ayayi kuma sai suka zo sura daga cikin waɗanda aka nakasa aka shi ya buri daga cikin shi da aka ce wa Da ya ayatul zambi lil kafirina cikin wannan aya akwai zargi mai tsanani ga kafirai bi annahum sharrun man sharru min al-kalbi wal khinzir saboda sune mafi sharri daga kare da aladai wal hamiri sune mafi sharri daga jakkai wadanda abdalikai li annahum lam yastadilu bi hawaqi saboda ba su karu da jinsu ba ba su karu da ganin su ba ba su karu da zuciyar su ba su karu da waɗannan abubuwan ba ba karu a kasta min kulle fitin sai suka zama su ne mafi karkata da dukkan wani abu karkantacce kare ya hisu jaki ya hisu alada ya hisu kaga wannan shine mafi karkanci Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم نعم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله ولو علم الله فيهم خيرا لعل الله يا في كتاب المقادير شريعة سيرة الخير لأسمعهم بآيات يا لو علم الله فيهم شيئا من الخير لعل الله يا صلاة وجه أبن الخير لأسمعهم بآيات يا جيرت سوى جيائي kama a tafakkurin wata dabburin shi irin na fahimta ga lura walau asma'an su duk da Allah bai hadisi alkhairi cikin zukatan su bai kaddaro ba fi imani ba ne ko da ya jiyar da su wallahi Allah shi lata wallau wan gori dole da sun juya ba suna bijire ma Allah ba su na aya tana gwada maka shi ya kaddara shi kafirci kaddara shi ka wanda Allah bai zama da ya ba duk abin da an kai duniya babu mai shirya wanda Allah ya yi mai ya shirya da shi ko miyu ya abu ta ga ya gane ka ga ya fahimta kuma ka ga abin da ya ɗaya da ganin wuya sai ya ɗaya da ganin matsala sai sai ka ga ya fahimci ya shiga shi ba sai ka kanta ba amma shi wanda Allah bai yi arziki da sai ga iya shiga wannan aibe tuzarta zai kaza zai mutane za su bar kallo ne da ba zai yi tabaki ga mutane sai dai abin ya zama mai dalili na rashin kanta da haka yan uwa in an yi musulmai lalle tabba mu je ne Allah saboda ni Allah ta yi da alkhairi ya yi yayi da musulmai da bai so mu da musulunci ba ba mai ban mu da wallahi wasu sun ci gaba kwarai kwarai da gaske suna da sun shirya kayayyakin jin daɗi da kare kansu daga duk wanda ke nufi da shari'a duniya ba kun ga Allah bai ba su musulunci mu ya zaba mu za a gani mu a cikin wahala waɗanda yake waɗanda ba su san inda duniya ta yi ba mu Allah ya zaba ta duniya don haka alkhairi kada mu mutu da abin da suka yi daɗi da shi na jiragen sama da nukiliya na ne, har da wajen kashi sun shirya abin da ba sai su ta hannu su wanke maka su da saboda shirya lafiyar duniya Allah ya yi su da cewa ya alamu na zahiran min al-hayatid duniya sun san abin da za a yi daɗi da mabayyaniyar rayuwar duniya amma Allah ya mun mu ina ta su da duniya su game da lafiyar su mara kuma. ba wani tana na da lafiya ba su bayar da Allah gaskiya na ba da ne ma abu wata lahira wanda suka fi ɗaure a kai ma ɗauki lahira gaskiya ta gani su wani abu da in ma su yi wani abu na alkhairi bi ya buɗe kawai wani lokaci taimakon su da za su kawo muku na bi sharri ne na bi su kulla muka da ku su kawo ku muggan halaye su tauye fahimta ku ga dini ne kasa kasa ba wai ba wai kyauta alkhairi ba shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya faɗa mun da wani cewa lau alim Allah fi khairu la asma'u wa law asma'u la tawallaw wa hum yuridu ya bayyana muna wanda Allah bai kasaro mai imani ba duk ibada kai suka yi ba wanda aka kaddaro ba kafirci kuma kaddara ta ci shi sai dai shi hakuri kuma adalci Allah ya rubuta haka don Allah shi adda bayi dai ya fa'alu ba ya sha wa ya hukumu ma yuridu yana hukunta abin da ya so ga bayin sa babu labu a kibari hukumi ba mai ce mai Allah ya sa kai Abu Jahal da shi dan uwan manzo Allah kai shi kafiri ka ɗauko Bilal baka fata ɗan Ethiopia kai shi mu'mini lissa ba mai tambaya Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah ba a tambaye shi ga abin da yake amma su mutane in suka yi aiki za a tambaye su game da aikin nan da yake to jan uwa mun gode da Allah ya musu Allah wanda ka amfani da su ga nan duniya ka amfani da shi domin gobe يا الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون نعم yanzu mun ji Allah madaukakin sarki ya ambata muna kafirai kuma ya kamanta su da dabbobi ya ce ma su dabbobi da saboda sun bijire kan kan idan da karɓar da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ya umarci mu'mini a nan da karɓa kiran Allah da Allah karɓa kiran nan yana iya zama rayuwa da zukatan kuma wabi har sa'adatu alqabila fi dunya wal akhirah da karɓa wannan kiran suke samun arziki na duniya da lahira ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani da ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani da Allah istajibu lillahi ku karba ma Allah ay istajibu du'a rasuli ku karba kiran manzon ka idza da'akum lil imani yakira ku zuwa ga imani annabi bi ya hayan ku suwan da imani nan ne rayuwa tafsira rayuwa wafi ta kuyona wafi kuyona hayatan abadiya kuma da wannan imani ke rayuwa rayuwa ta abada kana katada bin bi'a katada yace wal wal qur'ani in manzo Allah ya kira ya su da abin da kira shi ne alqur'ani ne ba fiye fiye hayat shi alqur'ani akwai bayanan abin da kiraye da mun rayuwa mai kyau wanda ka cike da akwai aminci wanda ya da akwai kira wanda hikmatu akwai kariya cikin duniya nan duniya wal akhirah lahira in kuka bi alqur'ani ta ta kariya daga sharrukan duniya da lahira har ka kiran Allah ku karɓa da yadda Allah da yake zuwa bi alqur'ani duk wanda yake alqur'ani Allah mai tsaki yana rayar da shi rayuwa mai kyau kada ku yarda da rikon al'adun gargajiya haka muka gada haka muka ike su malam wani in malam wani ya yi aikin da aka ci ba daidai yake da shari'a ba kan mai Allah gafara yana yi wani lokacin da kyakkyawan manufa ya yi amma aka fi abin da yake akai ne bai kawo kai ba don haka amma kan ku daɗe bayan gaskiya ta bayyana su mu wallahi duk da su malam ba duk da su malam na gujiya wani kakka daɗe ga wani su malam na gujiya na Allah ya gafarta musu lokacin da suka yi kokari da suka yi a kan gaske suka yi ko sun samu kuskure lokacin ba su gane kuskure ba ne don haka ba mamaki Allah ya gafarta musu suna aljanna amma kai yanzu da kila kan samu aka je wani aka sai abin da suka aka isko kuskure ne kace wallahi duk da duk da suka yi shi kai ba bisa gari da kan ka ka ka ta ma Allah da manzon ka ka ji wani aiki da Allah bai yarda da shi ba zai ka zama maka dangangan nan duniya ko zai zama maka wahala kara kan ka shi ne Allah ya ce wa alamu sani anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi sani fa Allah yana ku cewa tsakanin mutum da zuciyarsa ai mu ta'ala al musarrifu fi al-ashya'i shi an bai cikakkiyar dama da ya jujjuya da abubuwa da yake so ba kai sai sha'u yana juya ta wa da ya so ma la alaihi sahibu ha ya juya zuciyar da ya sa ta yi abin da bai ita bai ya sa ta yi bayya fa fa ya ya ya binne ya kada kimar himmarsa himmar da yake sai ta lalace wa yughayyiru da hukuma sai canza manhohinsa wa rushe da hukumar lokaci sai ya cusa bai shari'a ya gane shine ayyahulu bainal mu'mini wal kufri Allah yana sha maka cewa tsakanin mu'mini da kafiri Wabainar bainal kafiri wa kafiri wal imani Allah yana sha maka cewa tsakanin kafiri da imani duka Allah yana da iko akan hakan yana ya cusa ba shi ya haulu zibu ko ya karkatar da wannan zuci a lissirafin sami shi da aka ce manzo Allah ya kasance yana cewa ya mukallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik manzo Allah kullu addu'a da ya Allah sallah sai ce Allahumma ya mukallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allah ya mai juyar da mai iko juyar da zukata wa da su Allah ka tabbatar da zuciya ta akai magana a wani wuri ya zo da wani hadisi na sahih muslim ce ya mutarrifal qulubi tarif kulubana ila da'atika ya bai iko juyar da zukata ka juyar da zukata mu zuwa ga aikin da ke yarda da kai gari ba don haka wajibi ne mu biye na roƙo Allah in ya samu dama ya gane gaskiya ya aiki da ita in bai aiki da ita na iya sakakin nan da yayi yana iya zama sanadiyya a kulle zuciyar ba ka ganewa ne ka san gaskiya ka kika yana iya zama sanadiyya nan gaba ka so gaskiya Allah Allah ya juya zuciya shi ne ga ahlul yake rubuta ويجب عليه أن يتوب إلى الله قبل ماذا؟ قبل أن يسكن عليه يا زما واجب يوم يتوب ما الله قباني الله شو كيدس إذا الله يشي da kai ba ba ba shekarun ka zai rage ba dukiyar ka zai rage abin nan da aka faɗa suratul araf shi da zai gare ni Allah ce ta asrifu an ayati allati yakabbalu lil zan juyar da kai da ayoyina ga wanda ke girman kai a cikin kaga Allah ya faɗi gaskiya ka gane gaskiya ka tashi gaskiya mai dai nan gaba kila kana kan galaji ba kana ganin in kafa fahimci addini sarauta in ka ba a baka to yi sarauta ta tsoho baki ya faɗi zuciya nan da ka babu sarauta babu imani da kuka fada ina fatar an gane ko ko kana kana kana jiran kujerar limanci cewa in ka a karbi gaskiya a yi limanci ga da gata, ya tsoho a baka ku kana nan kana jira limanci Allah sai ya danne zuciya yanzu kai sanya masa ruhi kai ba ka da limancin kuma wallahi shirya ta fice maka tsara ba saboda ka gane shirya ta ake kira zuwa gare ta amma ka ce gaskiya in ka in ka bi yanzu kamar da kure ta suke cewa inna sabil huda sai ka dan na hauni wallahi in muka bi kan mu sai ba mu dinka muna jin tsoro a kawo mun hariyani a tafki Allah ya karya kuka yi Allah bai muku nima ba ya sanya muku harami amintacce ana jawo muku arzuka daga ko ina amma ga hare-hare na ana kai ga wasu mutane da ban daban kan ciwo yanzu suna jin tsoron in suka bi annabi a tafke ku an dauke su da gari ku Allah ya ce ai wannan aminci Allah ya ba ku ba ku ba da suka kibin Allah an wace haramin nan nasu ko ba wace su Abu hali su su Utuba su Shaiba duk sun mutu da suka kibin azimin cikin hurumin na aka so aka aka fatattaka kasu Allah ya ba manzo Allah damar shekara takwas ya tuwe kawo da runduna mai kari ya yi rijaya kamar kuwa yi karanda ya ce ma za ta kulu na ni za ku ce ni kuke da son yi muku suka ce abdul karim wani bai da abdul karim kai mutum kake na kwarai dan mutane na kwarai ce ku kai tun na yayi muku amma da yau ba mu yi kun zar hatta ku cikin gari maka in ba ku kaga kafirci ya ja mu sun kaskanta sun tuzarta an daga wanda suka gani marayi na bisa gani su don haka mahimma ga mu'mini shine wa Allah da Allah ubangiji ya ce a karfa kira Allah saboda Allah shi ke wato shaga tsakanin ka da zuciya in baka bi Allah da wuri ba to Allah zai saukar da shi wushinka ya shahi duka duka ta kamar ganin shirya shi ya ya samu Allah kullu roko ya ya mukallibar da sabbit qulubana ala dalika ya mukarriban qulubi sarif qulubana ila dalika haka na kullu kai ba kai kamar ka ba? dan wa Allah ya ba mu yi ya ga Allah da duka abin da shari'a ya ba mu yi ko da duka abin da Allah ya kana da shi ko mina na ko mi zaman ci mace bace mu ubangiji Allah ya ba mu san da shi ya ba mu alariya za ta shi mu shiga a cikin domin jawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ma ta ne da dai haya da dai ana ta na ta da uwa akan taimakon marayu da ƙara taimakawa Allah ya ba mu da taimakawa ana shiga masu baya ɗaya cikin la'akari da lokaci wannan yana cewa assalamu alaikum malam na muna jin daɗin wannan karatun Allah ya saka da alkhairi ya bada lada tambaya ta ita ce an tura masa kuɗi ta akawun ta banki na kuma bai zo wanda ya tura ba kuma ya tsawon sati uku ana da fasa ba da menene mai tsayin ainihin kuɗi a hannunsa babu babu lambar a cikin da aka tura kuɗi yana da iya zuwa mai siya shi yanzu abin da ake yi dan uwa mai albarka ka je banki a yi bincike game da ana iya gane kuɗi daga inda suka yi ya ga mu suka yi so sai a yi kwamfani shi da za ka hanka ba kuskure ne a tsaye a tsuru su da kawo ne in Allah ya karbi kuskure ne kuma kuma kana ka samu kuɗi to ka gane kana san za ka sayar da yaren tufafi da abin abin tonjon ko ba haka ba kan biyan fura ne wannan da to ko ka gane akwai ka in ka gane kudin nan ba ai ko ma na an kai ka kuskure na kai kai guri ka dogara ga Allah ki Allah ka gani na Kin ga wallahi amma tsoron kai Allah zan mai dan mai kudi dai Allah ka bani insha Allah Allah na baka ko bai baka ba zai baka lada mai yawa kuma zai kare ka daga samun zunubi na amma ko bai mai cewa ba kuma in suka tashi in kuskure akai hmm. shugabancin da su neme shi to kuma yana yi wa da kuskure na hankali wani lokaci bayan ka kashe banki ya dawo ya nemi kaga da a neme ka su babu a ɗauke ka mahayinci domin a gano ka ko da an biyo a gano mai gaskiya ne to da ka bari tuwa, in mu je cinta ta bari ne ka ga to guri ne an da ba a sami shi kai ba ba su ba da asami ya kai Allah jama'a to yanzu da kuɗi ga an ga inda sun ka a je wurin na yi kamfani kuɗi za su ka shigo mai lokaci ka da akawun dina kuma ni ban san na yi magana da kowa ba kuma kowa bai yi bayani ya aiko min kuɗi ba don Allah suna ni to in kamfani kaga ka yi hakkin cintuwa in ka cinta ka yi kwamfani ka yi sanarwa cewa ga kuɗi ka cinta ko ga dabba ka cinta wanda aka yi sai so ka ba shi hakki ne don haka haka za a yi Allah ya taimake mu don haka ne dan wa kamar yadda suka buguwa ku ce kuna jin daɗin tafsiri muna jin daɗin haka nan saboda kowa yana son aikin alheri a cikin ji daɗi da Allah cikin haka kuma duk wanda ya yi kuskure ko ga tsawa ko wajen fassara suka ji an an an kananta bayani an wuce yin da ya ba don Allah ina bukatar gyara ne ni ko ka abi a ce da a na yi hurhura na yi rawani a ji hurhura don Allah ne ko da karami da babbatu wanda ya gane a tafi abin da ba daidai ba don Allah ya sai ba kamun mu kama da Umar bin Khattab na ile na uru bana don Allah ku kuwa da kuka jin daɗi ko inda kuka ji da kun daɗi ba ku kawo saboda kan ku wuce wani wuri da wata gaɓawar da ba daidai ba Allah ya taimake ku alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله ادعوك قالوا أن مسلاتي من أكبرك مسلاتي من أبي أتشتم وأن غير مجيد كبي الله كتارا من كده أن يشهد الجامع الله كذاك كامل في الصبر وبعدين ورا قرآن لما كنت في عظيم وتورا إبادوجي الله حياتي منه Allah karɓa muna wanda ya kyawu wanda bai yi kyawu Allah kai muna rungu bai kaɗa muna bibi ne ga karɓa muna Allah muna da bukatu daban daban Allah ka biya bukatu muna a kai masu bi bidan lafiya Allah ka ba su masu bi bidan arziki Allah ka ba su masu bi bidan wani mukami wanda zai zama maslaha gare su da al'umma Allah ka ba su ubangiji Allah mun sun ka koro muna zama lafiya cikin kasan ka kore mun dukkan wata fitina talaucin da ya mamaye mutane Allah kai muna magani kawo muna zamana mai albarka وإلى المقدسية وأرجو بقوة لينكي لك الشيء عندنا اللهم أحسن عاقبة صلاة الأمور كلها وأجرنا من كل دنا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأحد والولد والمال غير الدعاء ولا المدير اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك فيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علينا وتغفر لنا وإذا أردت بك أن تفتنة ونجنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.